To fa a halin yanzu malam Amin Daura ko an ce hukumar Hizba sun ɗauko sabon salo na hukunta ƴan TikTok. Ba wai iya kayan TikTok ba kusan duka ƴan social media. Mai da gani kai tsaye za a rufe accounts ɗin mutum idan aka masa magana ya ji. kuma da zafi zafi ba tare bata lokaci ba har yanzu akwai account din yan TikTok guda saba'in a hannunsu suna kalla kalmomi na batsa da bulufin da kuke yi da kalmomi da ashariya da abubuwa marasa kyau su ne suke damu Mala Amin Daura ba fa da wasa yake ba domin ya gayyato shugaban hukumar TikTok na Najeriya kuma shugaban kamfanin TikTok na Najeriya ya tabbatar musu da cewa mutane miliyan 23 ne suka bude TikTok a Najeriya bara ku ji kaɗan daga ciki. Ai mun gayyato shugaban kamfanin TikTok na Najeriya ya gaya mana mutum miliyan 23 ne suka rijista a TikTok. sarki ya gaya mana idan mutum yana yin abin da zai kawo tashin hankali ko ya kawo rikicin addini ko ya kawo rikicin siyasa ko na kabilanci ko kuma ya abin da zai karya doka ta ƙasa a gaya musu za su rufe shafinsa yanzu mun samu shafuka sun kai wajen guda saba'in na waɗanda muka bi suna irin wannan kuma mun ce su zo mu gayyace su in za su gyara ba su gyara ba an gaya mana muka rubuta gwamnati ka sa hannu za a rufe waɗannan shafukan nasu to shi dan tiktok ka rufe masa shafi ya fi masa ciwo fiye da ka kai shi ko ta masa tare dubu goma don wani ya tara followers sun kai miliyan biyar miliyan goma a ce an share ya dawo ya dawo zero ka gama da shi yau wato wanda ya fi musu ciwo saboda sun mun yi da to in dai har ka san kana blue film a social media ko kalaman ba kuma a sharewa kuma abubuwa marasa kyau to fa akan ɗinka yana cikin account sabai din da ake shirin rufewa to Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya musanne ya ci gaba da ɗora mu akan daidai Allah ya sa mu dace